أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wannan insha Allah shine majalisi mu na biyu masu kallon mu da sauraron mu a nan da kuma wanda za suke kallon mu da sauraron mu ta hanyoyin sadarwa na zamani da wanda kuma za ku gan mu a nan gaba duka muna ma kowa irin gaisuwa na addinin musulunci Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu haka muna kan magana ne akan hukunce-hukuncen azumi a soma yin azumi mun faɗi hukunci na farko shi ne ba a gabatar ramadana da azumi na yini ɗaya ko kuma yinan na biyu to sha Allah za mu ɗaura daga inda muka ɗaya zuwa kuma inda Allah madaukakin sarki zai ba mu ikon kwanfewa malam yake cewa na biyu la ya yasihu sawmu farbi illa bi niyyatin min al-layl azumi na farilla ba shi inganta sai idan an kulli niyya sun da daddare shi ake cewa tarzikin niyya mutum ya kwalla niyyar ba kawai ba za ka zo ka karfe kawai da yanzu da asuba kawai yau da safe ka farka kai ba kamatan cewa ramadan ta shigo ba kawai ka farka da safe ka boka na abincin safe na ya ka ce ma ai yau ka farko ramadan ba an fara to shi ke nan nima ina wuce da azumi a'a ranar da aka kame ba za ka ci abinci ba har dare kuma Allah yana bin ka bashin azumi ɗaya yes lima sabata an sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya inganta daga manzo tsira da abincin Allah tabbata gare shi annahu qala cewa nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وفي لفظ من لم يبيت الصيام قبل الفجر وفي لفظ من لم يبيت الصيام من الليل ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال بيتي احمد صالح وسلم من لم يجمع الصيام من لم يجمع الصيام دوك وند باي قدرتيين قبل الفجر كمن كيتو وان الفجر فلا صيام له تو ماشي ده والله عظم الرانا ba ka da bakayi niyan zan fara azumin sai an shiga sallah ana sallah sai ka ce so oh, da ba wuri da wannan na dauniya a kalam ma basar ne eh kuma kana ba kanka wahala ne no a shan gaddi no azumi Allah yana bin ka bashin azumi daya wa fi lafzin a wani lafazi kuma na cewa yayi man lam yubayyiti siyama duk wanda bai kwana da niyyar yin azumi a zuciyarsa ba qabla al-fajr har al-fajr yake to وفي لفظ اللفظ لكما من لم يبيت الصيام من الليل نقوى النبي قدرين أظهي تنشتين دريبا لا فتا من غاني والله ولما ثبت في الصحيحين أنكما أبو جهل غنت في الصحيحين البخاري ومسلم كنا من حديث عمر بن الخطاب هذا حديث عمر بن الخطاب أبو جهل النبي كما تركين النبي kuma alul baiti wanda ya so shi ya more wanda ya fi shi ya wahala kan su kake wa in ka ummatu qad qalat laha ma kasabat lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun wanda kaka da bukan mutum ne ba yana annabi sai ka ji ya ce da khaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar kaza ana wa abubakar wa umar kai kuma sai ka wai kai shi ne ba ka so alama ba sani ne a tsoro akan ka abin da Allah bai kura maka bane to kai yanzu kai kayar da abokanin ka mutanen kirki ne kayar da ni mutumin kirki ne kayar da malam isa man naziru har malam sabo kayar da mutumin kirki ne malam sabo ba amma kayar da shi mutumin kirki ne amma kuma wai sai na Umar ba mutumin kirki ne sun ka idan kisu mutum biza wallahi an yi son kai a wannan kaso ta ya kai zaka zama mutumin kirki da ke da abokanka kuma abokan annabi ba mutanen kirki ba ko da haka in ma masu albarka mu tashi mu karatu na addini ingantacce mu kiyayi kirkirarrun abubuwa duk mutumin da ya tabbata aka ce sahabi ne ya tabbata so he deserves utmost respect mu yi hakuri muna karatu ne a kan littafi na ahkam ko fikihu ne mun kuma muna magana akan aqida saboda mu gane in aqidan ka ta lalace ne ka shiga uku kuma annabi sallallahu alaihi salama ya faɗa cewa Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil hau. duk wanda ya yi gaba da waliyi na to Allah ya ce ya shirya za mu yi yaki wanda yake yaki da Allah Allah zai karɓi sallan shi zai karɓi azumin shi ka ganin kuma za ka dole mu gyara Allah ba mu ikon gyara sayyidina Umar a hadisi mashhurin hadisi duka mun san shi ne yace innamal a'malu binniyat to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane aiki yana da alaka ne da niyyar sa wa inna ma likulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da yake yana nufata a ran ngani ku wani zai dauko ibada ne da niyyarsa, samun yardar Allah da aljanna wani kuma zai dauko ibada ne niyyarsa kuma ba samun yardar Allah da aljanna ba ce yana da wata hidin ajandanta mun gane ku to ayyuka na ibada suna da alaka ne na tsaye da niyya da bawa ya kudurta a ransa ina fata mun fahimta wata niyya ce aidan yufsidu siya da kuma niyyar ka din azumin naka ma sai ta lalace ka zama Allah madaukakin sarki bai da kai mana ya kalle saboda niyya da ake da shi ta yaya niyyar ka zai zama sanadiyar azumin ka baki ɗaya ta lalace ta zamo yin bale malamin sai faman nawal ifara min qawmihi afara wa fasada sawma ya fahi qawlan ulama لأن الصوم عبادة من شرطها النية في جميع أجزاء العبادة فإذا نوى قطعها فسدت العبادة بنية الخروج منها وزالت حقيقة العبادة حكمها وحكمها ففسد الصوم لزوال شرطه لما تقدم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فبناء الأعمال على النيات والأعمال معتبرة بها وهي المصححة وهي وهي المصححة لها ومدارها عليها ما لم يجب فمن نوى الإخبار كان العزم سيكيني ينبغي إن كريا ما لم كون نازلة يكون رمضان مجنب saboda haka be very careful hatta da hadithun nan irin abubuwan da kake sawa a ranka you should be careful duk wanda a ranka ya kudurci niyya jazima kawai wallahi ni amrin nan ma wallahi ke ba wallahi ban karya ba a yi isma'u ila al-ahkam to ku ji man nawal ifara duk wanda ya yi niyyar karya azumin sa min sauni daga azumi da yake asfara to kai azumin ya karye. wa fasada sauni ko ya ci gaba azumin nan ya lalace in ci. in conclusive mun gane ko fi asahi qawlayin ulama bisa kaddance mafi inganci a zan suka malamai akwai malaman da suka ce ai tun da baka karya ba ba ne. amma wasu malamai sun ce ta karya ɗin malam sai ce to ga hujja da yasa ya kawo wannan matsala a nan gurin hmm? malam ya ce li'anna saumu ibada saboda li'anna sauma saboda shi azumi ibadatun ibada ne haka ne ko ba haka bane wa ya samu ne yanzu ba amir na mss da ya kansu ne kawai ya ci ya koshi sai zo ya ce to daga yau a yi azumi ma Allah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة أن تكي إيماني كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام ألا يا فرلن كلام فأظني كما يرد يفرلن تاوى الأمود تكباشيكو hikimar la'allakum tattaqun la'alla daga Allah ba tare ji bane ba wai maybe bane la'alla daga Allah confirmation ne in kuna yi za ku samu shugaba shi yasa ni na san tantirin an wiwi da ya mutu ya ture da na shan wiwi a Ramadan yace in Allah ya daga gabana zan yi cikin advantage na Ramadan ina in na shaye shaye aka gama Ramadan bai sha ba lokacin Allah bai je majalisan shaye shaye ba yau ce da suka shawwal bai sha ba kamun kankara abun ya fita shikenan nan har yau insha Allah baya dauka ya daina ya daina daukan caji ko eh <laughs> eh ai wanda istilahin su ne min sharriha an-niyya na daga cikin sharadin azumi kuma yin niyya daga cikin sharadi na yin azumi shine niyya ba azumi ba ai duk wani ibada sharadin sa niyya ko wannan niyyar kuma ya zama fi jami'i ajza'il ibada a dukkanin bangarorin wannan ibada dukkanin bangarorin wannan ibada ka shiga da niyyar kana ibadan nan ne don Allah kuma ka gama kana da niyyar cewa wannan ibadan ka ci gaba da yi don Allah fa idza nawa qat'aha idan mutum ya nufaci yanke ibadan nan ya fata fasadat ibada ibadar halalaci biniyatil khuruj minha da niyyar fita daga ibada yana cin ibada kawai yayin yin ni na gaji da azumin ma na kuma mun gane ku wa zalat haqiqatul ibada wa hukmuha sai hakika asalin dalilin da yasa aka ce kai ibadan ma ya fita hikimar da yasa aka ce kai ibadan ma sai ya kawo ya bata saboda kana cikin bauta ma Allah kawai kai bisaidin kai ka fasa bautar kana cikin bauta kawai sai kai niyan ka haƙura ba za ka yi ba to kaga hikima ya kawo aiko saboda haka ya ce ibadar gaba ɗaya ta tashi aiki ya zama in conclusive fa fasada sawmu li shafin shartihi lima mana ya ce to shi azumin ya lalace li zawali shartihi saboda sharafin yin azumi ya kawo. lima taqaddama saboda dalilin da malam ya bayar a baya ya kawo hadisin Umar ibn Khattab innamal a'malu binniyati cewa dukkanin ayyuka suna da alaka ne da niyyar inna ma ai hadatu hasrin kadai aiki yana da alaka ne da niyyar wa inna ma li kulli imrin ma nawa kuma kowane mutum iya da irin niyyar da ya kudurta hmm? kasan wani zai yi sadaka don Allah wani kuma zai yi sadaka don ya nuna ma abokanan shi shi mai imani ne wata za ta yi sadaka don ta nuna ma kawayen ta ita masu mai imani ce ko ba ka bane eh ai har karatu wani zai yi ne don ake sheikh gwani karama akramakallah ayyakumullah sheikhana shi ke bukatan kenan وبناء الأعمال على النيات malam ce ginin ayyuka baki ɗaya yana tubalin shi niyya foundation na kowane ibada niyya ne in foundation in yayi collapsing ibadar ma zai ji shi a baya there is no way that no shi masalan let me give you a simple logical example you all understand a gina wato overhead bayan ya kai sama an kora tankin kuma an yi conflict ba ya ƙarfi ne sai abokai sai a fara cire filas ɗin da suke rike da shi bin da suke rike da shi sai aka cire su zai zauna zai zauna ko da wannan teburi da ke teburi da ke gabana sai abu a ake kafofin zai zauna ko zai faɗo to haka ibada tubalin ya girgiza ta fata mu fahimta wal a'malu mu'tabaratun liya kuma ana lura da aiki ne yana da alaka da niyya wa hiya musahhaha laha kuma niyya ita take inganta ibada take gyara ta kamadaruha alaiha saboda haka ibada baki ana juyawa ne a akan ka. tana kai kawo ne a kan akan ka. in ka babu kyau ibadarka baki ɗayanta ba ta da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa domin faɗi cewa akwai ababa guda uku kenan da ake bukatan ka sa a ranka ka sani malam sun kafin mu fara azumi saboda yi you shouldn't mai kini one of these mistakes na farko shine kar ka gabaci ramadana da azumi na nafila sai dai in ba bisa ga al'ada ka saba yi ko kuma Allah yana jin ka bashi baka biya ba saboda kai rashin lafiya Ramadan na bara ko kuma kin yi rashin lafiya ko saboda al'ada ba kai ba to sai yanzu ka biya mafhum na biyu kuma idan yau aka ce an ga wata musamman zamanin yanzu ana idan an ga wata a shauri ma ana su harba bindiga ba dididim dididim mu muna makoni muna jiya za a harba bindiga a social media yanzu za a taji gani an tura mai girma sarkin musulmai Muhammad Sa'ad Allah ya kara min lafiya da imani ya sanar da musulman Najeriya cewa ya samu rahoto rahoto cewa an ga wata kuma mu tashi da azumi idan aka ce an ga wata sai kai niyan to insha Allah na yi niyan cewa gobe zan tashi da azumi amma da zan yi azumi saboda haka karki cewa bari mu kwanta in an ga wata ma dai oho in ba gani ba kuma shikenan an kawo da ma abun nema ne ya faru abun nema ya neman kuka da yanzu shi da kayan kayan kuka to ba a haka hali ku ina fata mun fahimci wannan abu na uku kuma wala kar ka boka ana cikin azumi kawai wata rana ka ɗan sha rana ka ɗan sha wahala boko bai daɗi ba sai ka ce Allah ne azumin nan ma kamar in sauki a'a ba a haka ba a haka Allah ya ba mu dacewa to yanzu mun ɗauki azumi mun ɗauki azumi to me da me da me suke karya azumi malam zai mana magana eh hukunce hukunce azumi muka ce ai mun yi magana akan ganin wata mun zo mun yi magana akan abubuwan da ake so ka yi su da wanda ba ka yi su kamun a fara azumi ko to yanzu ga mu kundin mun fada watan ramadan Allah ya sa jefa mu ciki da rai da lafiya kuma ya sauwa mana yin ayyukan alkhairi a cike da kan da dukkan alkhairan Allah ya sa daga ramadan din bana sai an tsanna to menene zai karya abu ai mana ai suna so mu ma muna so aljanna tana da daɗi wayyo daɗi sai a aljanna la ya kai mu shahadi to kai malam ai ko yanzu in ka ga mu ai kasan ba ma shan wahala ko alhamdulillah kuma in Allah yarda ba za mu sha wahala ba saboda mu kawai mun yarda cewa duk abin da ya zo daga Allah ne hmm. ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra شكر فكان خيرا لا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فهو هذا من كل وآهاتي مفترات الصيام أبا بند في قل عزمي خلي عزمي قال ميتي نفرق كل وشو وذلك بعد تبيين الفجر الثاني فمن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه من غير عذر فصل صومه وعليه الوعيد الشديد لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة الصادقة والندم والإقلاع ما لم يسي الأكل والشرب شن أبنتي نشر روايانا كريان حتى نزل شن أبنتي نشر روايانا كريان wa zalika kuma hakan yana kasancewa ne ba'da tabyinil ajr al-thani bayan bayyanan al-fijr na biyu wanda shine al-fajr as-salih akwai wani abu da zai go da farko kamar al-fijr kuma mun yanzu ma ba mu san al-fijr din ba ba ka zo wani haske ya kinto ta mahudar rana kamar al-fijr ne zai yaudare ka ka jira za ka ga kuma ya tsaci Sun sai na biyu ya ce to na biyun nan shine al-fajr as-salih na fata mun fahimta to bayan ceto shi Saman akala duk wanda ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha da sharafi muhtaran bisa da zaɓin kansa ba lafta shi a kai ba gane ko da gangan da zaɓin kansa kawai ya san alfijir ya ke so. irin wannan ne aka bani labarin wani suka makara ba su yi kafar ba ɗaya daga cikin su da ya farka dama abincin su yana ɗaki da komai haka irin masu sun tare da biredi jam bombita waye-waye sai a sha da shayi da ɗan drink a sha ruwa a nan ne irin su malam sabo to an tanadi komai an ajiye ta suka makara wanda ya farka a cikinsu da ya ɗaga agogo sai ga kusan ƙin sai ya ajiye da ya taso da ya zo an buɗe labule ɗanye ne ka sai ga hasken rana sai mai ya rufe sai ce wallahi ban gani ba wallahi ban gani ba da ya dawo sai ce wa abokanan shi sai su tashi su tashi su tashi amma ba kurkure baki ba wani shafuka kawai fa hurdani direct su kuma kawai sun fahimci yanar nan ana tashi suka ja jirki sai aka koma aka kwanta wai sai suka zo kuma ana tambaya nan a kirmakan lawa ya matsayin azumin mu na ce musu sun da daya na ce musu sittin da na yi ne wallahi da ya leƙa sai ce wasu ba magana kawai bari kawai a jajirki a bari ni burosh malam ba burosh yau dan ya ma ba su harkata ya ja lamu ya su abin kawai jiki aka ja kawai da hasken zuciya da mutum da zaɓin kansa ya ci abinci da gangan zakiran lisauni kuma fa ya tuna cewa yana asu a ga su wayannan gwara su bayi ba su bayi a <laughs> hmm? mutum da rana yana azumi yayi min gairi uzuri ba tare da uzuri ba za mu zo mu ji dalilan da suke hana uzuri da suke hana mutum yin azumi an faɗa saumu azumin shi ya lalace wa alaihi alwa'idu shadid alwa'id shine narko kuma yana da narko mai tsanani nan da alwa'id shine alƙawarin azaba yana da narko na azaba mai tsanani ranar tashin kyama Allah ya rufa mana asiri في قوله تعالى سبول فإن الله مدوك تنسلتي عشكين سورة البقرة آية 87 وكلوا كما كشاء بنشي واشربوا كشاء بنشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أرقين فرنزر يا بين مكم من الخيط الأسود daga baki ya zama na kuna bambance farin gare da cikin gari min alfajir na daga alfijir akwai wani sahabi da ya yi mistakin din wannan aya da aka zo aka ce haifin azal min haifin aswad sai ya samu farin zare da bakin zare da ya kwanta da shi in ya leka in ya ga ya ganewa sai ya ji shi kawai kuma <laughs> hmm? sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ana nufi alfijir shine farin zare haifin aswad bakin zare kuma ana nufin dare mun gane ku to daga nan kuma sun mati musiyama ila layl kuma a cika abu har zuwa dare Allah ya ba mu ikon wa alaihi qada zalika yawmi ma'a tawbati saliha wajibi ne ya azumin wannan rana da ya karya kuma ya tuba tuba na gaskiya da يجب داما النبي صلى الله عليه وسلم يا قدام يجي الندم توبة an gane ku annabi sallallahu alaihi wa sallam yake annada tauba yin nadama na tuba ne kuma wasi iqla kuma ya kwabu ya tubu daga wannan zunubi mun gane ko al iqla bi ma'ana at-tarku tanan mun gane ko cikakken bari ya bar aikata irin wannan laifi da yake kuma kar ya take yi har abada mun gane ko to masu Hmm, hmm. Ah, sai kuma na biyu na farko muka ce ci da sha ko suna karya abu na biyu man jama'a ahlahu fi nahari ramadan wa huwa sa'imun batara sawmu hada idza kana 'aman 'amidan 'aliman ويجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة النصوب مع الندم والإقلاع ووجب عليه مع ذلك الكفارة وهي حفظ رقعة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم السين مسكينا لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك ولفظ مسلم قال وما أهلك وما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم لفظ مسلم وقعت على امرأتي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتبها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المسحل قال أين السائل؟ فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل فعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بيننا بديها يريد الحر مني أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الله أكبر والله إن كل تذكر تذكرت هذه السنة لا إدارية كل أجدادي لا لا لا ما يبكي في تمر النبي صلى الله عليه وسلم على أيوة saboda wani irin shugaba ne mai daɗin zama an irin shugaba لو da kuma ana son shugabanni su zama kawo ruwa president ne ka ku zo ku ji me yasa ni dariya din abu na biyu man jama'a ahlahu fi ramadan fi nahari ramadan mutumin da yayi jima'i da matarsa ya kwanciyan aure da matarsa da rana a watan ramadan duk mutumin da yayi da iyalinsa a ramadan da rana wa huwa sa'imun kuma yana azumi bafala saumuhu azumin ya kai ya lalace hada in kana amidan kaliman hakan inda ya yi kuma da sanin shi kawai ya zo gida sai dan dan da dan da dan kwata kawai sai ya fada mata to nan an samu matsala gane ku eh amma kuma irin matsalar sai zama na irin ranar farkon azumi ne ya manta ya manta ramadan ya kama ya manta ramadan ya kama iya dan bacci kawai juya wanda zai tana gefen shi shikenan sai abin da ya faru ya faru to wannan kuma kirki daban ne ngani amma aliman yana sane amidan kuma da gangan ya san yana azumi da gangan kuma yazo ya zake wa iyalinsa to azumin ya kare wa yajibu alaihi qada'u zalika al-yawm wajibi ne ya biya wannan ranar kan da ranar magana ya kare ba wa tawbatun nasuh kuma yayi tuba tuba mai kyau ma'an hadari wal iqla' tare da nadama wal ikla'i da kuma kwakuwa daga wannan aikin bare kare ya sake komawa hmm? Allah ya uda ila likilihi abada ya niya cewa ba zai koma irin wannan aikin ba insha Allah har abada ina fata muna tare wa wajaba alaihi ma'a zalika al kaffara bayan ya tuba ya biya wannan ranar to dole he yayi kafara shi yasa wa'ancan wannan na baku labari masu masu masu ganin rana masu rufa masu rufa kofa da labule na ce muku sun da kai za su yi kafara ne sittin ɗin azumin wata biyu wani ya yi tsoron aba kafaran na farko shi ne yanta wuya yi an ce ra'aba wuya sai aka ce yanta bawa ana nufin yanta bawa to me yasa aka ce wa bawa wuya yi saboda dalili shi ne a da in an go bawa a ina ake samar igiya a wuya ɗanku in za a kai akuya kasuwa a siyar rago a sallar layya a ina ake samun igiya a wuya to shi ne sai aka yi amfani da wuyan lil aghlabiyya mun gane na farko shi ne ita quraba mutum ya ɗanta yi mafhum a illa yajid idan kuma ba a samu bawa ba kamar zamanin yanzu da ba bawa malam masu tashwishin na Allah su gina mana surutu mana ko kuma ku kuji mutum ya tsawaje fa in lam yajid in mutum kamu yayi ba sama shaharain mutasari'ain sai ya azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere hukuncin shi fa daidai da wanda ya kashe mutum ya yi azumi da ba, mana ka san me kake ne ba in mutum yi sun nan fa kira ta yake ba ba kashi ba na ba ya rufa mana azumin ba a jere ba ba yi ba ba wai yau ka yi ka huta ba in ka fara fil sirat fa in lam yastati idan ba zai iya azumin ba matsalan a ce mara lafiya ne to me zai yi haka ana miskina miskina zai ciyar da miskinai guda sittin eh, a samu karfi lafiyayyu maza ko mata guda sittin ke ka siya kamar shinkafa da wake kwanaki da na ce na ɗari da hamsin sai aka ce ma yana ɗari da hamsin bai fi sawa a hanci ba to amma ai ana Allah ya ba shi min aukaci masu ɗa'imuna ahlikum ko ta samu a tsaki idan kaman a gida kai za ka ci shinkafa da waken 300 ne in ce a samu na 200 ko 300 a samu mutum sun ka ba su abincin 200 shinkafa da waken na 200 a mai ɗaya kuma ba a ce dole sai da nama ba E, <laughs> in ka saba laifi ba ne a ba a ce sai da nama ba ina fata mun fahimta hmm? lima sabata fi sahihain saboda hadisi da ya inganta a sahihain ina hadisi abi hurairah hadisi ne na abu hurairah radiyallahu anhu قال كيف بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم yace wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sai da amincin Allah ta tabbata a gare shi ja'ahu rajulun wani mutum yazo wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya maikin Allah halaktu to wallahi na halaka na shiga uku na lalace wai kilan yi waji qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi malaka me ya same ka wa lafzu muslimin lafazin da kiwan muslim ya kawo kuma kala cewa yayi wa ma ahlakaka me kai har ya halakar da kai menene ya halakar da kai har kake cewa ka halakar da qala sai yace waqa'tu ala imra'ati wa ana sahim waqa'tu na zakke ala imra'ati ma iyalina na je na yi jima'i da matata wa ana sahim ina azumi wa lafzu muslimi lafazin muslim kuma waqa'tu ala imra'ati fi ramadan na fada wa matana mun yi jima'i da rana a ramadan to ya san ya kira ruwa da ya gane ya kira ruwa shi aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ai malam na daga cikin problem da muke da shi rashin annabi a tsakanin mu kun san gurin jiki ya daya damuwa na sahabbai duk abin da mutum ya yi zai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu mar solution mu kuma babu ba wanda zai fitar mana da solution kamar yadda za ku zo mu zo mu ji a gaba yadda Allah ya aka ɗauke mara dukkan abin da ya yi shi ba haushe ya yi hikima don an ce ya haƙuri zai ce haƙuri sai ma'aiki haula wala quwwata illa billah duk zunubin da kai za ka zo ka annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka addu'a Allah ya ce na ya ce maka kuma wahayi za a yi a ce an gama an gama kesin nan ya mutu ba zai sake tashi ba wa ya isa ya zo yau ya ce maka kesin ka ya mutu duk abin da kai ya fi sai fa kyakkyawan fata ma sai fa kyakkyawan fata kai malamai Allah dai kawai ya ba mu ikon gyarawa amin mu kowa iya da ɗan skeleton ɗin shi a kabbat shi Allah shirye mu kuma Allah ya gafarta mu Allah ya mana afuwa sallu ala quwwata illa da ya tale ya kira abuwa sai ya ce dan halaka annabi ya ce me ya faru ya ce da rana na zuke wa iyalina a watan ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da nan shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da shi Zan hal tajidu raqabatan ta'tiquha shin kana da wani bawa mu'mini da za ka kyanta shi ya zama freeman in ka yi haka in ya ce ma ka ci bulu kalala ya ce babu ya ce ba ni da bawon da zan kyanta kala annabi ya kuma ce ba fahal tasafi'un an tasuma shahrayn Za ka iya yin azumi wata biyu a jere qala la yace a a a wani riwayan cewa ma ya rasulullah me ya kawo ni problem din ba azumin bane in ka sake daura min ba an kara min problem bane yace ai sha'awa na na kasa controlling na zakke mata ko yanzu aka ce in yi azumin wata biyu kuma sha'awun ba sake na rinne wata biyu biyu kenan ya rasulullah wallahi da zan iya فقال النبي سيد عمر هل تجد إطعام المسكين مسكينا كما لأبو الحضار الشرق مسكيني قال لا يا شيخ بابا قال أبو هريرة يا فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدونا تقول لي شو ونم باو الله كومي باو إستقى النبي صلى الله عليه وسلم كم باشي أبن جديد باكا بديد باشي باكا بابو خجيبا zai zaunar da kai ne Allah zai kawo a baka bai ce mar komai ba yace fa baina ma fa baina nahnu ala zalik muna zaune an yi dugum ana jiran me zai faru utiyar nabi sallallahu alaihi wa sallama bi araqin sai aka boda wani kawo ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fiha tamru wani dan kwano ne a cike da dabino dabinon nan kuma ya kai ya ciyar da mutum sittin wani ɗan jaka ne da dabino ya kai ya ci da mutum sittin wal araqu malan kan ranci al araq yikalu shine ma'auni jaka ne qala annabi sai ce aina sa'ilu ina wanda yazo yana tambaya da abin da ya aikata qala ana sai ce ni ne ya ma'aikin Allah qala annabi sai ce da shi khudha a dauki duka wannan ba mamaki a lokacin babu abin sha gidan shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin my favorite verse in the Quran wa ma arsalnaka إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم ya ce ka fata sabbaci ka zai ka yi sadaka da shi duka kala harrazul musulman sai ce ala asara mini wanda ya fi ni talauci zan je ba wa yaron zan Allah فقال رسول الله فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالحبيني تلوشي زم قال fa wallahi! الله يتي فوالله يتي نارا إلى الله ما بين لابتيها tsakanin madina la ba sai yi rijul arrasani yana nufin madina unguwannin madina ya ce wallahi tsakanin madina kaf babu wani ahalu baitin wani gida afkara minni da ya fi gida na talauci ni ne fukara ni ne kashin baya a arziki duk madina kowa ya fi ne ni ma matsiyaci ne babu gidan da ya fi talauci sama da ahali baiti جالينا موني انطلق او رجيك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سي يداليا حتى بدت انيابه سيدا كده حقا رمش نا نبي صلى الله عليه وسلم بايا دم بايا مرمشي ني جس اسمائي so in dariyanci kuma shine har zai صلى الله عليه وسلم yayi murmushi har aka ga haƙoransa sallallahu alaihi wasallam ثم قال فمن يتي ka ciyar da في ka fara كفارا يوش mai mutum wannan sauƙin kai wa yake baka garanti wa yake baka garanti kuma abun abu check dismiss check dismiss ba da ra'ayin shi ya faɗa ba لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله مو بودي مالك ne kai malam Allah mun وفي الحديث دليل على أن الجماع في أن الجماع في أن الجماع في نهار رمضان من الصائم المكلف المقيم الصحيح المتعمد المذكر متذكر كبيرة من كبائر الذنوب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله هلكت وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم استرقت وأما إذا جاء مع نافئا فإن صومه صحيح في أصح قولي العلماء ولا قضاء عليه ولا كفارة وفي الحديث ما لا يشاء شون حديثي Dalilin akwai dalili ala annal jima'a fi nahari ramadan cewa yin jima'i da rana a watan ramadan min as-sa'im daga mai azumi al na tafi wane ne mukallafi malam wallahi zaɓi wani ya amsa mana mana a layi a tsakanin kahu na uku ko na hudu a cikin 'yan mazan nan wani ya tsaya sai ya faɗa mana wane ne al-mukallaf kujera na uku ko na hudu ta wannan layin wanda suke gabana kai tsaye البالغ العاقل نعم فقط البالغ العاقل الدعوة بالغي baligi mai hankali wanda sha na addinin musulunci ya isa gare shi ko to amma muka ce kuma alamomi na balaga mata namiji fa malam wanda ya bada amsa alamomin balaga a ɗan namiji muka ce da ni da ni da ni eh awwala biyu eh biyu kun ga ɗaguna manta ta ban wannan ba mafarki jazakallahu khair na'am kamar nawa subhanallahi abin da muka ce yahudancin ne ya wada fushi ai balaga a musulunci fitin ne ko kuma muryar shi ya fashe ya zama irin nasu malam samu to sai a ce ya balaga mun gane ko to ya mace kuma ta kai ita ma balida a'ila mai hankali ta fara samun nono a ƙarfinta ko ta fara jinin al'ada ko ta fara samun gasi suka a wasu fuska na cikinta na fata mun fahimta to shine al-mukallaf al-muqim kuma ya zama a zaman gida kai da matarka yanzu misali ya ce bulaguro ya kama ku daga nan da ku je ku Kaduna ko Kano ko Lagos a hanya da ranar Ramadan da ku iya kama taki a hotel ba matsala Allah ya ba ku lada kuma eh ba laifi ba wannan ba ku laifi ba saboda ku a halin kuma a burai ne kuna da uzuri ba azumi a kanku kuna hali na bulaguro amma in kuna zaman gida ake magana a sahih kuma lafiyan ku kalau ba ka da lafiya matarka ba ta da lafiya ba wanda zai yake da lafiya likitoci sun tabbatar ba za ku iya azumi ba to za ku dan iya dan abin ku ba matsala amma idan za ku iya azumi din da azumin ku akwai problem mun gane ku al muta'ammid kuma ya zama da gangan akai in ba fita da babin mantuwa ne kawai ka farka a bar kamun ka saba zuwa gida ko ka yi bacci ni na farko haka ko na biyu ka zo ka ka yi bacci ka so kawai kana farka haka ga ka a gefen ka shikenan to kaga wannan ba da neman kai ba mun fada mantuwa mantuwan gaske fa san mutanen mu mutum ya gama iskanci shi zai ce wallahi wakku duk kana da bata na zina dai na manta ne ne da zama mantuwan na gaske ne in gane ko kuma ya zama almutadakkir mutum yana tuna cewa fa yana azumi mun gane mutum ya san a fadake yake cewa yana azumi cewa mutum yayi haka to ya aikata kabiratu min kaba'ir dhunub yayi babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka da ake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala dalili li لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله saboda النبي صلى الله عليه وسلم يا إقرار wannan mutumin. sahabin nan akan zancen sa sai ya ce halaktu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka halaka ba ne ya tambaye shi ma halaka me ya halaka da kai da ya faɗa annabi bai ce mar a baka halaka ba ko mun gane ai wa fi hadisi Aisha ta hadisin sai na suna Aisha kuma hmm, A wani kasida kasidatul wadhiyya ina son littafin yake cewa ma shanu ummul mu'minina wa shani farihal muhibbu laha wa balla ni. ya ce to ina ni sha'ani na ina sha'anin war mumini kuma ni da uwata duk mai santa ya rabauta duk makiyinta kuma ya faɗi ya bata Allah ka samu masoyanta ne a ruwayar ta cewa ma yayi Ni ifo wallahi na kone na kone bi ma'ana ma halaka kenan mun gane ko wa amma idza jama'na fiyan amma idan bisa ga mantuwa ne bisa ga rafkanwa mutum ya je jima'i fa inna sawabahu sahihun azumi shi ya inganta li asahi qawlai ulama a bisa ga zance mafi inganci na malamai wala qada alayhi wala kaffara kuma ba zai rama wannan azumin ba kuma ba zai yi ku abu na uku mun samu abu nawa menene na farko da ke karya azumi ci ko sha ko dukkaninsu biyu menene abu na biyu wannan fa magana da masu ne fa ba da sadun roba ko yawwa يلحق بالأكل والشرب ما في معناهما فيؤثر الصائم بها وذلك كالإبر المغذية لأنه يستغني بها عن الطعام وكذا حكم حكم الدم يفطر بها الصائم لأن الدم خلاصة الطعام والشراب لكن الغالب في من يحتاج إلى الإبر المغذية أو إلى حكم الدم فإنه مريض يضاف له الفطر أما الإبر المكافحة للمرض فلا يفطر بها الصائم ما ان كانت في الوريد أو العضل لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب لكن الاحتياط للصائم أن yukhira ila al-layl ay yuakhira ila al-layl wannan matsala ne wanda kun gani dadin littattafan zamani kenan matsala ne ta zamani kuma littafin malami dan zamani to sai kawo solution din malamai fatawan malamai na zamani malam yace yulaqu bil akli wa shurub ana hadawa da ci da sha ma fi ma'ana ma duk abin da zai shiga karkashin ma'anan ci da sha shi ma sai ɗauki hukuncin ci da sha ɗin sa'in sa'iru biha ba ka ci abinci ta bakinka ba Ba ka sha ruwa ta bakinka ba amma ko ruwa yoyi da abinci ko ruwa ne ya shiga jikinka kuma ya karya ma abu fa yusjiru sa'iru biya mutum ta yi abu shi ya karye saboda wannan wa zalika wani irin wannan malin ce kal ibril mughziya kamar karin ruwa na abinci da ake wa mutum akwai marar lafiyar da ba zai iya cin abinci ba sai aka drip drip din nan da za a samar ya wadatar da shi ba sai ya ci abinci ba drip din zai kosar da shi dem akwai ko babu ni na taba shan kusan kwali biyu saboda haka na san akwai shi da eh, na yi wani jinya around 2011 kwali kusan biyu na sha kwali biyu na ne na manya-manyan banda kanana yes uh, that's kind of almost like wallahi a shi wannan da rabon sai na yi su aure na haifi yara su cin ko saba'in mutu in sha na eh, abin masu rai masu imani mahaddata dukkaninsu kuma su zama mahaddatan ƙura'ani. kuma alu sunna kuma 'yan aljanna in insha Allah li'annahu dalilin shi ne ya yastaghni biha an at'am mutum yana wadatuwa saboda wannan ruwa da aka ƙara mar a asibiti zai wadatu ba sai ya ci abinci ba wa karra hukumu zam haka kuma tsarin jini da ake wa mutum istin ya fara mutum abin shi yana karyewa a sama jini mun gane drip wala ina yaran nasu ne ko Hel. me kuke kiran ruwa da ake sawa mai abinci din nam normal kanai numar salat inda yar numar salat ne nima na sani ne malam nasir ba ka yi kokari ba numar salat na san shi ba ok shi yake replacing glucose da diapatin glycotin eh ka gane ban nasir zai rama ne <laughs> eh a jini da irin sa normal saline da yake replacing glucose da glycogen shi yana karya azumi liyan na dama kulasa ta fa'anin sha'ar saboda jini kai wato abinci da kasha da ruwa da kasha in in ya tafi shi yake zuwa ya zama jini din mun gane ko shi yake zuwa ya zama jini a jikinka to sai aka ɗauko ƙosashen jini aka sa maka mafhum saboda haka hannu yana karewa ana ya ce lakin nan ghalib amma abu da yake bisa ga aglabi wato abu da yake da rinjaye fi man yahtaju ila al-ibr al ga wanda yake da bukatan wannan wato wato a tsarin jini tsarin ruwa wanda yake replacing abinci ko ila hukum jami ko kuma yake bukatan tsarin jini fa innahu maridun yubahu lahu al asali ma mara lafiya ne wanda rashin yin azumi ma ya halatta masa ba dole sai yayi azumi ba amma al-kibrul mukafaha amma irin ruwa da ake sawa mutum na mukafaha wato wanda zai boya yaki a lil mar wanda yake yakan jinya akwai ruwa wanda na magani ne ba na koshi ne an sa maka ba don ka koshi ne an sa maka ne saboda rashin lafiyar kawai zai yaki viruses da suke cikin jikinka da shi in gane ko falastur biha sa'im shi wannan baya kare azumi sawa'an an fil waridi ko da ajijiya aka sa maka aw fi labalat ko an sama ne ta cikin nama ai ko an lura akwai intravenous akwai kuma intramuscular ko muscular to ko da mustula ne ko venus ne ko an sa ta jijiya ne ko ta nama aka sa duka ke ne ba mun alaiku mun gane ne da yana halittar akalan abuwa ba ci ba ne wala shurban da sha ba ci wala fi ma'anar akli wa shurb kuma baya ɗaukar ma'anan ci da sha lakin na lahtiyab amma abu da ake so bisa ga ganewa abin da aka fi so ka yi lissa'imi ga kai mai azumi an yi akhira ila ka jinkirta yin hakan har zuwa dare mun gane ku abu na hudu shammul bakhuri aliman amidan yuftiru biha as-sa'im wa huwa qawlu kathirun min al-fuqaha لأن له نفوذا إلى الدماغ أما إذا دخل أنفه أو شمه من غير قصد فلا يفعل به الصائم لعدم الإرادة والاختيار abu na hudu shine shammul bakhur mutum ya kai shi shi na turare mutum ya sunsuna turare aliman yana sani amidan kuma da gangan yufkiru bihi sa'im yana karya azumi yufkiru bihi sa'im yana karya azumi li'adamin wa huwa qawlu kathirun min al-fuqaha wannan kuma shine zancen da dama daga cikin malamin fiqh malamai da dama sun tafi shinshina turare da kasawa a hankinka yana karya azumi dalili li anna lahu nufuban ila dimag saboda yana hawa kai yana hawa kai wani lokaci turare ne mutum zai shaka har ya fita hayyacin shi ba mu taba gani ba mun gane ko wani lokaci zukan da za ka yi na turaren har ba ka ji turaren a makogoronka ka zuka ya yi yawa mun gane ko wa amma idan da kana an fahu to amma idan kawai shiga ɗan irin ɗan suna ne haka haka wanda bai hau ba ko kuma mutum ne haushen mahu ko mutum shishina ko turaren ne ɗan shiga hancinka ba da gangan kuɗa ba ko ta suna shan mahu min ghairi qasdin ba da nufi ba to fala yufdiru bihi sa'il wannan baya karya azumi sai shiga sun ka turaren ne ko kuma sun suna wanda kai ba tare da qasdi ba to wannan baya karya azumi li adami irada saboda ba ka da irada ba da gangan kai ba wal ikhtiyar kuma ba da zabin ka ne abun zuwan ta ne na fata mun fahimta eh khamisan ina ga bara mu tsaya anan ba sai zamo majalisi ɗaya sai mu tashi insha Allah wannan sai zamo za mu tsaya wannan zakan sai mu tashi kan abu na biyar sai zama majalisin mu na biyar za mu dan yi na minti biyar insha minti biyar insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in